بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 قولك وجعل محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد معه لأنه مطعن يجمع الإله وتلك الكلام يعني الجميع نعجل إليه كفوت وتع إليه كنتي لكم يكلم يعني الجميع لما يتفاوض عن sai kafin ya ji da kudin na shafiya wannan daga itaciya da za a wasiyar ta kubra da shekul islami kudin tamiya ta ce gudun rafara ya su a duka قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واما ارجح المكاتب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يرجع فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه فيما فيما يعثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني وأطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسرته فاستكسوني أخذكم وفيما رواه الترمذي عن عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لن يتيسر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا وأما أرجح المكاسب أما yana jaga wace wacce ga wace ya fara na ga yin yana kwace ya da kishi wajen gaji fata wa kula halin ma sai e domin yin da teku wasu kwace biki fayaji e sai e zamu je kagwai yanzu sai zamu waje gaskiya ya ke gaskiya cewa kujiya wuda wa hukmu zanni bihi sai zamu waje zato kirki ba sai ci wa zalika asnaga annahu yambaji min musammi bi amri rizqi wa goyya gandon do naga muhimmanci la labar ya rubutuna an yarja a fiye ila mayu wala duhu keke ɛza nga ju nga feeti nga ju ma nga ju a bɛ feeti na nga na nge waa dugu nga feeti kama kaala subhanahu jɛnba feeti naani taasa ne ka fi ma yaasaru anu nabi yi sɔnni ma waale o sɔnni. ya bayyana ya kwafi daga ba a dini sallah sallar mana ga kullukun jayi'un ba ce mada gunce yau illa mana ba hamsuku sai zane ne sai shiga ya yi gina ta tafi muni ya wayan liki a gidan yau su yi mutum ya yi ya ibadi ya wuce ni sai ce ga na kullukun arun ba ta ya goyo illa man ka sautu zai zane ni ga ya ka fana fasta suni ya gaje wa ka ya fanda ni a cikin ya ya ka fa wa fi ma rawahu tirmidhi kada yana limamu zai gudu an anabin da ya ba nasu رضي الله عنه سيف الجدغري قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليسأل عنكم ربه حاجته كان دون دنيا تنجو بعد ذلك سيف لا بكاته kullaha bata bukatu ne hatta shif ananihi hatta ke magiye da wani tsanin zafi ba da sai su soki ba wujiran wuri wuri idan ka so a da kin wace fa in lahu illam ya bani ka dila شيخ الإسلام ابن تيمية سيف الدين غفرة روى وعليها ناجين غدا غير وزن لا وفي أن يجيسيو نقر الجيني أما وعليها كاتو غيرو إن كاتو غيرو كنو يسيو كنو يسيو ننما ودليل فللاي يا صدقني قام لا يبدو رجل الحنبلي لتعجل كاتب فضل علم السلف ala ilmin khalaf na ga salafu je ga a yi jeji amma albarka ne da gudun rufu kuma ne ga cikin ji amma fassara ne na mutu ya kanin daga dangu ne ga amma ala khalaf ne daga dangu a mai da dangu ne da na su ne zai ba ina ga zama faru inda cikin kogi da ke da da ta rigo ko ya ko kuma na ji a cikin wayi daga bakin cikin da su la zaɓa lagun mai shiga tuzuku e ga ce la ga kungo da daga da mace yiwo albarka mai da wayo mai da mana jayan ugbe na lana sai wani ilmin kalamu haka don ilimin ko wanda wuce kilo da da to ego na yewa ga da ga mike máa gẹ̀ẹ́dẹ́ ní oṣù yìí kí ló jẹ́ àjẹ́ àjọ ìwọ bẹ́ẹ̀ mi ti ṣàjì búrúdì wa máa gẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ́ àjẹ̀gẹ́ mi tó tẹ̀wọ́ mọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀mẹ́jì pátá ìṣẹ́ yìí ẹ̀mẹ́ ńlá ìgbàgbọ́sọ̀ ọ̀gá ẹ̀dọ́ wà sí káàkiri lápapọ̀ yìí wà ní sàánù tí wọ́n àgbọ̀ngá àti ilẹ̀ ẹ̀rù ìwà àgbọ̀ngàn òun ṣe pátá mi tó kù sí yada gobe goci ne matsala zo da kan da fatan da ne wale ta wale za ce fatan fa na matsala ne umu ha sai za kai da mutum amma ka ne wace ne kanin lani laulan ya an na kana abu kanmu walau kana abu na kana kaza wani nan ya kun kaza na kana kaza wani buku mahal da wato shi a ga da nan da wato shi a ji ga da nan da wato shi a tsare su a ga da ga da nan na gai ga na gai ga ta wani ya fi jin daɗi ba ne kan ke ìgbé ilé gẹ́gẹ́ ní ìyẹn tó di àwọn pátánù nílé ìgbé tó ayà tó fẹ́ tó ara náà fẹ́rẹ́ tó fẹ́ ìbò mi tó ti ká mú ìdílé ya tó kó wà la ẹ̀fọ́ tẹ̀wọ́ pẹ̀lú ní kó tó mú mi tó ti ayà ayà tó a lè jẹ́ ká dé mú mi nà. àlejò sọ́dọ̀ máa wà ní ga lam a zafi ta tawakka ne da Allah ya haka zawa kuli ya ga a yadda sai su gan mu guri ya ce sai su na na razaka kuka ba ya zuku kusurra ke jaye arziki ke yi na wani ya luje arziki na da kudu ma son wata hundu bi fara ya luje lafiya ba kowai foto mai daji ba kowai lashe النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقيت النار حسبنا الله ونعم الوكيل sai za a kun yi ma zalla zane ma ya ga sai ce ya tana ni a tiya ga a ibrahim da ka kuna yi ne nono dubu adájọ́ ti àjẹ́ ń lọ nínú àlúmọ́ wo tí ó ṣe àjẹ́ Italiya. A ne ti máa jẹ́ ìsáàlẹ̀ àní ìsọ́ ne za ìzàwó ti ní dákàṣẹ́ ìzàwó a wá àlárọ̀ sí ìwé ìtẹ̀wọ́kọ̀lù ìzàwó ti lè na dé tí ó ta amma ba zai gare ne ga tawakkuli na wale ga halitta ya garo ko za su ce shi shi ɗanen ya ji ganewa da ne na gida shi masallaci أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وعد لكم ko daga wuya ce ji wuce abun ne mu mai bagan sai na ce ji ga bagan waya wuji na zuku da yi ya wuri ne ye lágbègbè ọ̀sọ́bẹ̀ tí èdèwó wí wọ́n yẹ yàgbé bàyẹ̀ àmọ́ àgbàdo wọ́n yẹ yàgbé lẹ́nu tó ìjà wọ́n yẹ ní ìjìnlẹ̀ka. ẹnà mi sẹ́mọdé mi sọ òkú ni wọ́n á yẹ lẹ́yìn wọ́n á yàgbé tó ìjọ wọ́n ti dàbí ayò ayàgbé tó ìjọ wọ́n lọ sí ọ̀wọ́ lọ́rọ́ tó ẹnìkan mú sí ìròyìn kọ́lẹ̀ abin da zan ke da ba biyu zaya lobi ya waki ko wanda su ya sakuni ko wanda su ba ko wanda ya waki ko su na su ji ko nan biyu yin jini jini منك من عظيم لغوه أن تفعل رزق dole za ku bi ga yin jini ki ba ugu a jikin masa na wala yau da yau ji ko mu ba da in ba to ko sai ki ga nano ko ba ba ku yi mu ga da da Allah ma na والمؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي مؤمن كان خير وجعل خير وحب إلى الله إنه بصير من المؤمن بيكون إليه بقوة كده أما هو في كل خير وكان يقول إن أبو سيد كان خير فيها أما هو صدقه إن يستعد ما يفعل بينك عشان أفعل عليه الصلاة والسلام لما من نبي أجعل إن دور جبع إلا وراء الغنم سين وعدي كنن جنا على توصوا يا وكيل تشارك دور كنت أهل هذه مكة وكيل كنن جنا مكة جدي إذا عليه الصلاة والسلام دور كان زكريا نجارة عليه زكريا عليه السلام واتس واتس قال يجي كاتب وكان داود عليه السلام حدادا annabi dawo da alayhi salamu ma wa ta fashi a shawari ne to annaba wani tsaki zai ji biyo a sai ji sinaya da gogon ban miyo ya kuma, za a yi jinyar matsalaci wani show ájìdí ni o sáwé agbóyindó ní àdájí ndóra ájìdí lọ tó ti láyé náà lẹ́tọ́ sí ni àá káfà bí àárín ìfọ́ àtẹ́lẹ̀ ìgbàgbọ́ òkè dàjí bí gbàndó òkè dàjí ẹnu òkè dàjí èdè àkóso rẹ̀ ko ni àyàjọ tó ti ní àlọ́fà ló ti yàjọ tó ti lọ́dọ̀ọ̀nà ẹ̀yìn ó ti lẹ́tọ̀ọ́ òkùnlẹ̀ ẹ̀yìn ó ti lẹ́tọ̀ọ́ akóyè. wọ́n mọ wọlọ́rọ̀ wàáyà tó fẹ́ẹ̀kì wàáyà tí a ẹ̀rọ fẹ́ẹ̀kì wòye nà tó kiri kìló bá fẹ́ẹ̀kì wọ́n mẹ́ báàzì kí bàbá ń lẹ́yìn fẹ́ẹ̀kì nà máa wọ̀ rẹ̀ bá kùdú ìwé ti mẹ̀ kì fẹ́ẹ̀kì lè yà báàzì kí ó. wọ́n lè ní ẹ̀fẹ̀ fún lè ní ìdí nìláyì gbàlẹ́ yìí èyí wọ́n ti fẹ́ẹ̀kì alẹ́ lẹ́yìn ìkún ẹ̀lẹ́kùn rínkà agwa bìkì bẹ́ẹ̀ Wọ́n dá na anabi ba sallan da sai ya fata mai da gunto sai da wuta ga ya gina ya kuma ya wani yiki ya gina ni ba ce ya goyo sai da nan ga ya dubu a kwana sai wato goya kwana ni ba dai don rayuwa ba sai ba an jira bukata su sai ne ka je bukatar rayuwa wani musulmi wani kafiri ko waje hankali waje hankali a ɗaya gidan wannan yi rayuwa tun yi wani fili mutum ɗan gici tun kuwa ba da wane nan

وما أتيهم ولا تزمو فيها هو ما هو ولا تضحى تجد ما هو lóye mọ́dá àgùwà ó ti wà lédè yìí ló Wa waje da na nawa guna wale ba ga ya guba na ke bayan nan wale ga ene ga je bukatu ba waje yoji waje yoji waje tufu ko waje da na waje yoji mutum nan muni na mutu cocoje yi ya da mutum an tawo kawai kan janna a ti gwani ma kan muje ba yau ne ya mutu na ga abu yana e ke ba ta ne na tilasu kauri kuɗi ziyada amma kuɗi na daga adabu bebi ban pesa dambo waga a kungar agagu ya shara zaki ɗaya eh, kuɗin na bayanin nan bijiri tun dambo na wa'aji wallah kuma yi ke fitini in ya ka ya ya ya mu sai masu lafiya masu lafiya sai mu alfanu wannan wuri a jajin ya nígbà náà a ti rọ ilé wa tún federal government ilé wa tún fèsò ilé wa tún náà sọ ilé wa tún náà sọ ilé wa tún bàkan ló kó ilé wa promotion minimum pay aláwọn employment ní àjà àfẹ́gbọ́ de tẹ́lẹ̀ jù lọ́dọ̀ níjẹ́ jẹ̀mí níjẹ́ fún níjẹ́ wo níjẹ́ òjòjò níjẹ́ ẹ̀mí nílé sílẹ̀ láwùjẹ́ ìtẹ̀lẹ́wì ní mú yẹ fún pátá wòtí ìmọ̀ wà wà wò yóò wòlí ìbò. Àdébísọ̀ àtọ́lẹ̀ ìrọ́dà ń gbọ́ ní ẹbọ obìnrin tó tẹ́ ti káwọn ayé ìdíwúsọ òun bàjẹ́ náà ní ojúlẹ̀ tó tẹ́ ti. Ìjọba ìdá àti ẹ̀kí kò ń fa ẹ̀wọ̀n wà fún àwọn. Lọ́sẹ̀ kí ọ̀ àbáwọ́ ni. Yóò فلان ابن تيمية كذا بقى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كانت الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فارتبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب عادة بالله واللجاء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم وقد قال شيخ الإسلام وقد قال الله تعالى إن سيدي الله الله اسم الله ما بين ويك في كتاب إذا لتأتيب القرآن لو أسأل الله من فضله إذا فنا لا يسوي بسوي إذا فنا لا يسوي نوا فنا لا نواو نوايني نواجي yawa dukiya ta taba da sarki bukata da bana sarki wa na ya وقال سبحانه الله ذلك ما ما نسيره ذلك وفإذا قضيت الصلاة أنا صلى جميع فانتشروا في الأرض يجاتي gatacce ki mugu wata gumin fadlilla e mai wafana na ya sarki wa hada wa yi kanifin jima'a kan waye ga ayan na gaga ya ce sallah juma'a فمعناه قائم في جميع صلواته معناه لنا معناه حديث معناه آية وجوب وتصلى الجند ولهذا ابن نوما والله أعلم الله غدي يلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه وسلم الذي يدخل المسجد يضنا قد مصلاتي أن يقول دون جدان اللهم افتحي أبواب رحمتك الله كي يخجي برحمة أشوع يزي يخرج رحمة يسكي وإذا خرج إذا مدع كي يما أن يقول جدان اللهم يا وسيكي إني أسألك من فضلك من غفر لي وسيت جمل الجوي وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم الخليل النبي إبراهيم عليه السلام واجه أبو عند الله الرزق إذا جد واسجد المطيش وعبدوه المجبوط يعطيك واشكروا له المداد يعطيك وهذا أمر لنا أمره والأمر umarni ya sabi ijabu wai na wajibi ka karami ne ki je na cina daga wajibi yana da fakir bi anati billahi taimakuwa da sai da sai ci walla ja'u ilayhi bi zujuba sai ci ki amri rizqi ake lamar ya zuke wa gairihi to ne ki duniya nan amru da afnuna bi asalin tukoku ya zo ba fara na da zai ci ali don sai ki ne ya zafi ba iya mahu da zurri ko bana kashi fa ba illa sai ki ga ba da guda a jirgi dan do na buɗi ya buwa sai biyo sai Allah wa yi rika bi khairi kuma ga ba zuwa da alkhairi ya wasu ko fala rada lifadlihim e za ta guna lafana na ya so shi mai kiya wana ga mana alibi sallallahu da wasallam ku ganga ya fata la ku ga ga alkhairi la ya wata shi man ka wa jawa mu la alkhairi lu ku ba wai ya fata la ku ga ga ko akwa a shawa ne ga duru ke mun ga aljanna ke mun ga wanda take wani bayan nan de fẹ́ èké sálàjì wọn àgùgà ká sálàjì bó ìgájì gàtẹ́ tí é ti mbó èdè wọ́n fẹ́ni náà ẹ̀fẹ́ ti wọlé fẹ̀sẹ̀ ṣòro fìlà ó sì wọ́n fẹ̀sẹ̀ ní fẹ́lẹ̀ láyé lẹ́nu sòrò wọlé ga amúrù náà má amúrù náà wọ́n ti yí tùgbà wọ́n ti àyọ̀ yóò wù yí wọ́n ẹ̀kọ́ ní ìjọba bá tẹ́lẹ̀ lábọ̀ sálàjì yá ti má bọ̀ wọn ló wá yá báńdó ti mẹ́ka ń já wọn lọ́wọ́ báńdó ti àdàfọ́ fàtìmù báńdó tó tó dá kánú yọ̀nà àdàbí bí o ìlàtọ̀ àdé dọ́rú ìwádọ̀ọ̀lọ̀. Ìmọ̀ owó pàdé tẹ́já àwòjí máa yà á. Tẹ́gbọ́n ní ẹgbẹ́ òtún ọ̀gán àdáhùn láì ìmọ̀tẹ̀ ìyẹn tó ti yẹ ìgbẹ́lẹ̀ fárẹ̀. Tòmúṣù yìí. Kí àjò àjọ́ta ń dóòrò ẹgbẹ́ àgbò sí ẹgbẹ́ òkúta ní ẹlòpínlẹ̀ sálámù. Ìgbà ní ètùtà lẹ́nu ẹgbẹ́ òkú fún akwai gida da haka nan dan do da take yi sallah ne ga jimo da ga ta ga yau a cikin in da ne yi sallah ne ne ya yi to an ke ya ke ya kila ya yi to an a ga ngo ga ne yi sallah ko ni a ga da je wuya ko ne ni da musulmi àlẹ́kẹ́ ẹgbẹ́ mùsùlùmí ilé ìwé ìkọ́lọ́mì ìṣòro àgbẹ̀ gbọ́dọ̀ láti mùsùlùmí ilé èdè sálà sálà ní wàdà ní ìbùsùn ní ìdìbò wàdà sálà ní ìdìbò ko sallah ne jo su ya ji ji wo ji ji gudu da hannun nasa a gudu mai lokaci dan gudu wani da gogo ko wa ga ko wa yi ga da je da ji sallah da hannun awa kan mu ne la ko ji ganewa yan yadda yi nan ne ɗaya zumbe zai na zuko mai addini ce ya daga e eh, addini ya musu addini da goto ne ko da je hadi wake umar ko da je lefi da zai ya musulunci na sai ba da yanzu da alƙur'anu zo ga sallah juma'a ne zai ga kuma yake salatu ba ta shiru da wani lokacin mu yin fadlilla yanzu ba a dawa falalaye ce

ilé ewu èkóle mi kájà àdé ewu èkóle mi àá àti ìbàdí àtàwọn àdé èdè ìtọ́ ní ti lójú òkúká àtọ́wọ́ lọ ti tọ́ àyà gbàgbé ti gé là ń kè yìí òtó fẹ́ là ń kè rà wú nga mọ̀lẹ́bí kò yí à ní kíni mi kẹlà kíni mi ní bó láyé láyà mo yé. wanda bukatar ilmin kalama ya gudu wa alkur'an ji wa sunna ji yau wasu a ya yi bukata na wala ya tafi bil gaziyu wawa ma daga nuna yadda yi kura da kwata yadda ya suna nan kan ga da ke jiran a dajinin kalama wajen amfani a laliyu na ya ta a tun wani ilin biya ruwa ne ruwa dutu aya na kawar da ke juma da sallah ne ke da gada wo sai ke ci mo na sallah du du? da lodo ba ne da sa shi musulmi a ta ni shari ne sai ran da ci ko ke sha go e la ya ran da ma ye ke ke sha go jimaya Gbogbo ti ẹ̀rọ ọ̀gá tẹ́sà wòjì náà ni tẹ́sà wòjì máa fún agbẹ́nìkì sáńlá ẹ ti mọ̀ tó ti dáwọ̀ tó lọ sáré tó lọ sí máa fi ìròlé yìí mọ̀ pé kéde òkú. ọjà ọlọ́run dáa ló mọ́sálásí wà bá a lọ́wọ́ àmọ́ àmọ́ sáré àwọn àbàrà àmọ́ kíkà àmọ́ àti èkó jẹ́rẹ́ ńlá àmọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ náà ti ẹ lọ àmọ́ àmọ́ yà alùpà ní ìgbàdìkà àmọ́ àmì ẹ̀fà sọ̀rọ̀ làgẹ́gẹ́ ní ìgbòho. àmọ́ báyìí ọ̀lẹ́ ìlànà ìdáná ti di díẹ̀ láti dé díẹ̀ láti dé. díẹ̀ láti dé jẹ̀máyì. a ẹgbẹ́ ní ọjọ́ bí a ti ń tẹ̀sí láyé a, láti dé dẹ̀gbẹ́ mẹ́ni ní sáńdé tí ó kó owó kọ̀ ẹ̀ tẹ́ pariwo pariwo. díẹ̀ láti dé. ẹ wọ́n gẹ̀rẹ́ kúbà lọ́dún. da na kama muna yi ba so da yake da so ya jiki na da Ya. kama da ki ne ya jiki na gowar na yaka mana ki da ki sai ki ki da bilaji daga sama arziki ho kun man yarzu kuku samari wal arzi je ya ziki daga sama da kiwa bilaji daga sama ya ziki a yi kiti a can daga kimbo ya ziki ba ji ganewa sai na je ya kimbo da iman biki iman kudo iman gold iman silva ikakar gini da rasu ikakar wọ́n ti fi yára nínúkù nítorí nínú ìdàgbà tó yíyára yára nínúkù ló wọ́n jẹ́ inú yára nínúkù inú ọ̀tọ́kù jẹ́ bábọ̀ yára nínúkù ina ji ganewa yau da ga alim sallallahu alaihi wasallam inda yin zaki da ce ce yi ba gumo wala ji to ko waye ce ba sai zuwa Allah zaujan sake da yi sake da yi a jiki ba òtè ìdẹ́gbẹ́ bá lé òtè kí ìdẹ́gbẹ́ bá lé tó ètè kí èdè yìí àgbègbè yé ìdílé àti ìjọba àbúyá ọgbẹ́ ìmọ̀. ìyá àdáhà ayé ń tó ìyá àdéhùn ìdí ẹ bá dé orúkọ ní ìtàn ọ̀gá kájọ́ra ẹ̀sìn àdéhùn àìsí ìlọ àdéhùn kò lè lọ. wọ́n yóò jẹ́ ìdí owó. wọ́n kó ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ́ bàdé wọn tó dàbí jẹ́ ayé. sọ́sọ́nà wà ní ìlú orí ìbájá àdìgbà látàkì ọ̀nà bá àtẹ́tẹ̀kì ọ̀tún fọ́tọ̀ òde owó káṣí wa níwọ̀n àjà ọ̀wọ́ àjà. yẹ́ẹ̀ bá tí ẹrẹ wà yí náà tàbá tí wà yó ṣé ìtàn tó káàwé yá yín kó lè ṣe ìgbà tó fà ní to sai kun wani waje a wani amma rayuwa wani mu su da yi zanen sai guba sai ta fi ne da ya ke wano ya ji wala ku to da yau ya ji da zai su rayuwa da abin da ya ji yi nan da wani mazu da kuma da kan duro in ka shi a da wajen da ni ta ga to mu ko kun dur la ko ta mu da mana sai da na le da ni da le na ni na da ani no ni we ja Allah kiyaye mu da wajibi ko? Ka duka karayi mana haka alamun da zuwa yin babu alamun da zuwa taji alamun da zuwa ibahar alamun da ke tsayin da shi ta kama zuwa zuwa lokacin su zuwa da yi ثم شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجنش ما ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس يبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة والسعي فيه إذا سعى كإصلاح, كإصلاح الخلاء وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصلح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له يوم أصل والآخرة, والآخرة أكبر همه جمع, جمع الله عليه شمله وجعل جناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ثم كان yan ينبغي لهم ungwayi an ya kuzan mala ne وخذ على dukiya لا bisa kawacin nafsi da kukuke ya mena garuwa kawai ya zai ya jewo ya zoro ya ce mai wani ya guda gudu mu garuwa mai wawo wayan zoro ba ta wofa sallah jira wofa zuciya wofa zurluwa da bai ni jira wofa zukaru jira wofa kuraru ba wayan zoro ba ta ba ne lo ewo ba ne jo ewo yíwọ̀n ìpayò ewó yíwọ̀n ìnẹ́nà ewó yíwọ̀n ìbàdáwò ewó yíwọ̀n ìkú ewó yíni èso ewó lọ́gbà ní ìrẹsẹ̀ ìtàbí dínárì òjìlá lọ. Sai sa'adu dinari wa dirham zane dubu ta dinari nan da zane dubu ta dirham da zane ba ta lalace ko shi ne ولا ya بإثبات bi قالوا wahala ga duba wata gogo ga karfe wata da ba ta layawo wace a كان da wahala ga ayi da zai wanda kan na tabo da da za shi shi ba ni ne wata bai wanda zai yi na insha Allah ta'ala wata jiki ne ga san ka rayuwa dina bani har ba babu na ta fi yaki ya yi da jami'in wani kawo kudin sun kakin na da jeji har su kasu na ta a tana zo dungo ya ga yadda a jin da ya na damar su kayi biya a بل يكون الم... بل يكون المال عنده بمنزلة الخزائن من سيئه وجهه وهكذا كشفتنا الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له أن يكون في القلب مكانا الذي يحتاج إليه ماذا يبكات وجه من غير أن يكون له في القلب مكانا أما وجه مثلا يقول عنده عندي يعجبه لما تجي وجه مثلا يقول عنده آه inú ọ̀tún ọ̀tún ní àlùkò sí ba tó ẹ̀jẹ̀ tẹ̀ka fún un lábẹ́ ilé ẹjọ́ bùkátà nípa tẹ̀ láti lè fèsì tẹ̀ tìmúlẹ̀ kọ́ wọn ní tó ìgbà tí agbóhùn ẹ̀yí mọ̀tẹ́ yé ewu ìdè mùsùlùmí. ìná àjíjá ìjọba ọ̀gẹ̀dà láyé. wọ́n sáyì sí ẹ̀sán ní ẹ̀sán àtẹ̀yẹ́ tí ẹ̀ wọ́n إذا سعاك إسرائيل خدائي هذه كيزة قد تعطي كيون كيزة تعطي كيش بطاني وما نقول لو كيش بطاني ونجول كيش مريد àti àdáṣe owó tó dúró lè ìwọ̀n fún ìfọ̀rí pé gbọ́dọ̀ àdéhùn káàdì lẹ́sìn àmọ́gàdúrà àti ìṣòro pàtàkì láti àbẹ̀wé àbàwọ̀ owó kẹta ọ̀dẹ́ ní ọ̀rọ̀ bàtà. kọ́ ọ̀gá ju yi fún tuwo ga waje yana waje da gidi a bayan da yanzu da hannun bani insha Allah lokacin hadisul marfu'i hadisuna hadis ne marfu na ko a yau da hadisi marfu hadis na alada alada jiya ba ni sallallahu ma wa alihi wa sallam wa ghayruhu na al-imam tirmidhi da zai yi juna na gobe na ga alibi sa sallar ga man asba wa bil ya asbaru hadihi dan don do daga aski ba ina mai gurin kawai na yi jina shattata Allahu alai shamlahu ya daga ya wuce na wasu goye gungu da ana gwamnati su musa da ke da su ganci ganci ga ga ya wasu raka alaihi bayatahu sai da mace jabi na sai ku ga ganin yuri walan ya ci ni duniya illa ma ku ji ba zan ma je gori ni ne wa sai na sai kai gobe na zuwa wasu ya baro hannu ne zanton da na magaki shi in shiga alifiyari na tona da ya gwaro gona jama'a Allah wa alai shan lahu ya zo ni wata duku da wajen waje ala da na wuce kan jiji sai su maga ku gina da ya gwaro na wato wa ta tun duniya wani a rabina in jama'a da da yi kada wani kwaye na gobe ibi ìjòyí ibi ìjòyí mo ti ibi ìjòyí mo nà láàrú rẹ ibi ìjòyí mo ní káyé mo kẹ́lí ma jòyí àmì káyé ibi ìjòyí nǹkan kùnà mo dé ibi kàtó ìjọ wa ìyá ìdí mi. Ina ìfẹ́ ìtòmá làlẹ́ nígbà láti gàlá ní wíìkì láti gàlá ní owó láti gàlá ní kàdé láti gàlá ní kàdé wọ́n jẹ́ mọ́ tuntun tó jáwó ìjọba. ìṣe ìgbàtú. tó ǹgbọ́n tó ṣe láì ní àwọn yìí ìjà a ti pé àwọn ìjà yìí àkádé wọn daga na wani sun sai su na sai ka ne ne ke da zai lami ke su amma wala shi shi in shi ne da kawai na wala da yi gurugu wa shi shi a ta ta yi noga aji to ga nai ko to ga ajiye kima mo yi wale da bani da teniya sai da bandi ga yawa ko ya manta ya kimuro ke shi fata ne ne da ya aje bukata wa ya aje bukata wa shi fata ta ga wa aje bukata wa wawo wa aje ga wa ne ya wa laje na mai kita tuwa wa ne don bayani ya tana kayo da shi da farla goyo ni to wuce ya yi wani da sai fayi wala sun ja ga ko ko ló ta rà ń gbòòrò yá ìmọ̀ ọ̀hún náà wí fàájì ní ilé mọ̀ bá ní ìṣòro ìlà. àmọ́ wọ́n yẹ kó jí mi di owó ńlá ìyá sìkà ìwé jí mi sálàkà ńlá ìyá sìkà ìmọ̀ àná wọ́n jí mi di owó kó mi di owó sàmàdéwò wọn yi yìí sálàkà ẹgbẹ́ ní ìdàjẹ́ yé ná èjì lè wò ó. Wọ́n láti rá nìyà. Báyìí tí ó já dúkìá láàrin yóò dúkìá ọmọ. Ìjọ wọn láti sàlẹ̀ tó kò sójà ọjọ́ tó lé lóko. Tó yẹn dóró ọgá ìdíje dúkìá ọgá ìdíje dúkìá báyìí tí ènìyàn fẹ́ lọ́wọ́ ìdíje dúkìá náà wà nígbà wújì gbé òkúta wọ̀ ìdíje lọ́wọ́.

ajiye ó ti láwọ̀ lọ́ọ̀dì ìyájọ́ ìyá yìí ni ó lè dín ẹja àdúgbò náà láti ẹ̀ náà sòwò rẹ̀ náà. ìjà ìdíjọ́ àwọn àdìgbò ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ewu dúkìá tó tó ẹ̀jìjà àjọ ẹ̀kọ́ tó tó lè jí sí èyí di láyé mi. Gbẹ̀nà olóòtú mọ́sálásí wọ́n lẹ́dá tó mọ́sálásí ló bẹ̀rẹ̀ àyè láì mọ̀ sí ẹgbẹ́ náà lọ́wọ́ lọ́wọ́ mẹ́tẹ́ni ní ìdẹ̀mí. Láwọ́ ولو جاء الخير يتعجل أعطيك كما أصل الله إليك جبرك بها يتعجل كن نصر جبرك بها ولا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وما بلغوا شيئا lawo lawo jini lawo lawo jini da kasin jari a idan ma ta na ta mai kasu a gudu illa ni sala ko ina ta ni ba da sadaqatu jariya karaka ne yaro ko ba mu ga yanzu gowa ya layi ko wasu ciwo ɗauki makaranta ko mene guda ta gane wale ne ne ba ta fara kasu jari a je sai ga ga yi yi ko ke la du ke ne yi bai yan go zanna ko ki ya na ko ne ko ne ko ne ne ya ne ranar da za su iska ne yi yanke yanke da yanke ba da an yi yin wani yanzu da yi ke kawa da yin to amma zan da ke talaka talaka yau wasu tsoji bai yau da an ne ba su je wa na wale kata an da shiga da yau ba na wani na ta hankali so wani ba ne wani ta ba da talaka ya jefa da yau da bàálẹ̀ ne ń jẹ oúnjẹ oúnjẹ oúnjẹ wáyé láì dúró dúró nígbà ògbò yìí ẹ̀ ń fẹ́ ti da ari lọ láti lè dìbò àjẹlẹ wà jẹ́ tó lè láì lè wá bá lọ. ká lè وقال بعض السلف ساشيا سلف جلان duniya wani الدنيا ya yi يجي وأنت إلى نصيبك من الآخرة أهوتي rabo na mawa da buka rabo ya rigiya amma da bukatu ga rabo ya rige daurwa da hannun sayin ba za ta dina fi bisa min al-akhirati wa ga ta rabo ya rigiya ne waza murra la na fi bika min duniya a ta ga rabo ya rige lafiya gobe ma'ana wa ga yau je فانتظمه انتظام فانتظمه انتظام ودود يسار وانجي يما نقاش شنداي جواجي والكيان باتما wajen ya ko ya kwanan kwan da rana da jajen a tsara ba alkiya ne yana jira da ƙinar guru sai ta yi lagiri la ya man salihan bi ma taraktu ya qulu ji wannan da lokacin ki sai bayan ko da ji ne da ji ya ji ya ji ya ji jona sallai la kalmatu wa qali wa nuran ina yi ku. ina biki ga ke sandara siratiyo sandara siratiyo da ake yi gobiya a cikin rekoro da ke a zai ji kuma ni ne ji goro ji a kero to zuwa ne da biki ne da ruwa yi ya ke yi su a na yi ji wara ku ya ba ya yi su kan ta ni so ne wa yi da ne wa ke ba a wa ne ne wa ta ji wani ko za ta yi ne wa mewa murfi mewa kaza mewa kaza wanda ba wa fata lajama ko sai mi da ajini wa ko وقعت جلد وعليه النجوم يا رب لا عليه صلى الله عليه وسلم وكيف هو اتقوا الدنيا يسنجي واتقوا النساء ويسنجي الزعجي فإن ولا تجنب بني إسرائيل قال في النساء يقول لك يوم من يجنب بني إسرائيل وقت بني إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وقع الدنيا في المؤمن يجي كل هو يقول وجنة الكافر ما يا جنة kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam ìbéèrè etí èjò ǹgán mú ìwé ìjẹ náà ní yanzu wa yau tare da duniya ta da inda Allah ya na haka uba ma tsakani ya ka yi sharbata ma da yanzu ga aje matsayin gwafaji ne ba ko da wa jiya da ta su yi wa ne ka zo kwallo ne amma idan ne ne zo ne ya zo ki ba da gogo da lura ne shi wani jalla ne wannan ne wannan ne wannan al'akun da kafin hatta wani kuma makajin kalla da mata da ne ẹgbọ́gbọ́ òjò bùkátà ìjẹ ni àmá bùkátà ìjẹ lówó jẹ́ náà yáà yáà yìí lówó jẹ́ náà bùkátà ìjẹ ma ne na waje bukata da biya ne na wani ne ya bada zanani na alaka ce kuna na ran shari da zan ja alaka da yake fata da yanzu wani wanda ba ya tara kalijan da wa a yi e tara kalijan nan sai tara kalijan da wa amma sana ne su a sanar da ga da zama yau su magonan waje su da su abin biyu eh? Wani kun ji jawa ni shawale gan dukiya ne ga gazu duna na ta ga mamaki kuma wata wuri a shara da wuya yau yiwu a yi alikiya da na gaskiya wula ga ke daji miyare inna lillahi wa inna ilaihi raji a da ji musulmi duba ga da yarin nare aya mujina da kiyaye وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا نصرت يوجع لتهز عن جبتين وشجع سيبوا جاجبوا سايوين وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون موازك الجول جاء موازك هيا نياجا إن الله هو رزاق ذو القوة المتين كيف جاء يا زهر جلسوس لغاية الدكاء بان وعليه جاء شو شبكة النبي que òfin ẹ̀dá gbẹ̀gbẹ́ tó ọ̀gá àbá ẹ̀hún tàbí tó gbàdí kí mọ̀ dábàá dé lọ́wọ́ yìí yìí lọ. Tọ́gbà ní ní não náà mùsùlùmí yóò kéèsì Nàìjíríà que yóò bára dẹ́kun. problema wà? Problem bára que ìdọ̀gbò ògbò yìí di discourse. Ètí kí ó kún ṣe bára ìdí mùsùlùmí yìí. gaba da bara da a a da bara yin da ya ne yin eh, zai doka shi illa yin ma wannan yin ko haje guru ko haje guru ko haje guja ko haje kaza ko a da bara yin class da gabo a ce da bara yin class wo yesu ne da kan kai sai da bara kai a kan yi kuda su makanta wani ko àti ẹ̀fúnjí méjì àti bára ni méjì tó tẹ̀ ń lò wá ní ìsọfúnjí ìsọfún ìrà sí. tó fi lè jáde lẹ́jọ́ lówó wọ́n ti ìlànà àjẹ ló ń sá yẹn tó ó tẹ̀ wà ó tẹ̀ bìkí. bí èkó nínú ọ̀tọ̀ tó gbọ̀gbà wòyí ló ṣe àìjíjì hábẹ̀ lẹ́gbọ̀n tí wà nílà jẹ́ ìjẹ́ gbá àtàwọn òsì ní ìbára rẹ̀ ọ́ lè ṣe àríwá ti ìlú lè malar siyasa a ce wata shi ku ja wuce ce ba ce da ta wai eh? musu ne ba ba su je da laji siri jo Allah kiyaye mu a ci gani mun ke eh, ku ja ko eh, eh kimi wo ne ku jo do bai da manaziri ya ka na gudu ya ka naftayi ne mu kayi wata ganga cire ya ci hukunciyar barajin ko? ta ba a ci wato coci alimu wani wuya ga mana wanzan mu yari da isali gina volume 1 page 2 page 613 mana mele ga badin nan goyi masala nan goyi ne a lari a zai ta jiji jiji loshi ibi kai mai ga yawon mas'alati fil afdi haramun ɗaya ba asali yau ya haramun وإنما أبيحت للحاجة والضرورة بعدين مباح جيبه ببكاته بضرورة إذا شيء يكون شيء مكيه ومدين دور عجال كما على بيان يوم يوم يوم أجل إذا شيء مدد يوم يوم يوم عجال جلينا وإذا شيء مباح tafiya da tsoro suka kaga ba a wuta su wani yi ma da ne wani muka sai mu ya fasu yi ne yake guda mata da muka na ga su fiya da shi malu tilo da gaibe kai ne wali anna zulmu fi hakki rububiyya ai bada wata bayan da zai ci zalunci eh astaghfirullah alazim wata bayan da halitta zalunci ne ya rububiyya rububiyya wa zulmu fi akli masuli umarke yi zalunci ya zane wani bayan da yi wa zulmu fi hakil sa'ili umarke yi zalunci ya hoto da bani bani zalunci gina gwanin wuta wato ya ci ji wa zane wani ba bayan da yi zalunci ji jami na wani ji eh ba na yanzu ni na mai wuta ne ga mal awwala ma mafariya ma'ana zalunci bai rububiyar wafali annahu fasun فلأنه بذل صوله وفقره وذله واستيطاعه لغير الله إبادة زعنا ودعبا ودعبا wanda talauci lawu ba ci na kuda lawu za mu zuri sai tana to zalika nau'u gudiya nan man nau'in yake gudi ba da mu ci في وضع المسألة في وضع المسألة في غير موضعها وتيا بلدات كده لما تنوم ولا وشانا وأنزلها غير أهلها وتدور لا يزالون ولا ويانا وظلم التوحيد وإخلاصه لأنه هو التوحيد بإخلاص وجزالك وفقره إلى الله بتلو تبدو الله وسيتنا وجزالك الله وسيتنا الله وفاتح الفقراء إلى الله والله من حبيبه wata kulu ne wani dawa bi kismihi ga nama wa ya yi ya ke na wa ya ga tsoci na ba yarda na ma wa da ya na tsoci gane na zanajiya wata gina su'alin o wasannan bi su'alin nasi an matsalaci rabin nasi wuce ne ga wuya kuke da yin nan wuyan dabbafe za a yi da wuce ba da so ci yana wa zalika kulu ya zuru fi haƙƙi ne haƙƙi tauhidi ne na ta ta wani haƙƙi tauhidi za a yi kuke ko ya zuru nura wu mai lafiya tauhidi wu ko ya zuwa kuku wata wu mai ke laka mai tauhidi tukuru. Wani ba ni ne ɗanyen ba za a wuya ke kyau. tauhidi abin da na ɗaka ya zama biyu kuma ɗaya ba yi zalunci ya zalunci ba dai yau yawa amma zulmuhu lil mas'uli amma zalunci na waje ya zane wada ba yi na fali an na wuta halau ma ne sayin da ya gwana wada bayan babe wada bayan babe zayin da zawon sun je inda su mulki ya wuce ne fa wajaba lahu bi su'ali alai haqqan lam yakun lahu alayhi bí bàdó dàbà bí lẹ́jọ́ sún òjì ẹ̀rọ ti látàjú wọn ni ojú tàjú wọn ìbòlẹ̀ á ní ewu ìyàwó wọ́n àrọ́tọ̀ onímọ̀ ṣẹ́kọ̀tì bẹ́sìlì òjẹ́ àlọ́lọ́wọ́lá yan nauyi nan waje nan wale ga wanga waya wace a roja ya waya nan aulau malmani ko ma sai ko a ke da jiwo zargi ga ah, wata ma kai na sawa sawa la kara hati in ga yawa wuyawa ya kata hunku nan wayo na wayin manna awu manna wa ala yati yayi wai gumazi kuma ga ce hakan be mutiye kan kaga gani be yau mace wai go ce ga waya waya haza iza sa'ala ma ne yi na nota da kyau da ba biyu yadda waje ake da ta ci wa nan wa ma za ta nan hakan huwa lahu da wu falam yadkhul fi falam yadkhul fi zalika amma wa gada ba ki wa gada ba ba biyu yana hakki yo ta ci wa nan wa gada wanda ba in gidu da lawa ne lawa mi kuli ne lawa jeji ko lawa cigobi lawa kawo zimbi

wo zulmun fi ake sahili ganci wa amma zulmu ne na su amma wato ne ba na zalu su ne wajen tita ce wani fa'in na ara kama a waje yi ya bane zanu ga zanen nuwaye mutunci na da fiskun wani wuya wa zalla ligai khaliki kuma da da ya zanu na jiwon suna jani tawanin وأنزل نصر أدنى المنزلتين وتعمل لنا شك وتعمل نبع شك ببينه ورضي الله بيع بخص الحالتين لأن ما يتعجينا ونقعب ومقعب سوية يعني تعمل تنبوين وقعبينه ورضي به إسقاط شرك نفسه وطبع يتعجينا ممكن تشوفه جيانا انا ta kufihi da izza da kukuke ya ifanu da wuce ta bayar da lamu tiyana wa rahata qana'ati gangani da nye gbɔfa nye kye nyɔnso nye kukuke nudadira ene wɔba asɔbɔrɔku wɔli dɔ wɔtɛ wɔkulɛku banama akuri nudie ne gɛgɛ ni bɛ yɛlida nudie bɛ to etsi ne gɛgɛ ni bɛ yagbɛ nu yagbɛ to tsi na. wɔyɛ nu la ku wɔkana ati bi ma kɔsɔmɛ lɛ ku ku ɛɛ ɛɛ kukuke na wa de. bai na so ci gayu na zuku ya ji abu je wuce da ku wasu na wani na su bi su alihi ku ku je no je je wuce bayan da za a ji yana ko ku je wuce da ku be wa za a yi zulmihi li nafsi min sura zalim ne da ji ta tuna idan wa za a fi gairi mazu ya gona wayan na lada da nan da tun goyi wula mutanen ku ci fe kan ru ibn kayyim ci fe la hadisi daga ce ce bara ya hadisa abdullahi ibn umar radiyallahu anhu mana al-imam al-bukhari da muslim gobe na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma ya zalu rajul yasalu nasa idza kutiya wa fa bayan be zaji hatta ya ce yawmal qiyama har zanna ga fali kiyarin ne safi waji muzat lahmi zanna je na kan juro fa tun kudu biya ibn bata lẹ́kẹ́ni kúlẹ̀ tẹ̀tẹ̀ náà ní kí bàbá ní wọ́n gbà ẹ́ láti ìṣẹ̀wọ́ ajé gbogbo ẹ̀jọ́ bá kí bàbá bí àwọn ọdún ń dòrò kí àwọn ọdún ń dòrò kí àwọn ẹ̀jì ẹ̀wò tó ti gúnjẹ bára ẹ̀. àdísá ìmá muslim ní bá àdí òrẹ́rọ̀ ń gá àníbi sọ́lá sọ́lá ń gá man sàálẹ̀ náà sàmú alam dẹ́kọ̀ sọ́ra da ní gẹ́ ìdàbà ẹ̀ bí ìdàṣẹ́ gbóhùn jẹ́ ìdókun náà ìnà mẹ́s alùjẹ́mùrà yẹn ní da ìdàbà dáálẹ̀ náà ẹ̀nà tìkára wọn ìdàbọ̀ fẹ́lẹ̀ ẹ̀sẹ̀kìl àwòlẹ̀ ẹ̀sẹ̀kìl ń gá bọ̀ ń bàjẹ́ ń gá bọ̀ ń bọ̀ ń dókun tó mà ná bára jíjí àyẹn bara yà ẹ̀dà ìmọ̀dẹ́gbẹ̀ jíjọ bára ẹ̀ pé ẹ̀dà ko ẹ̀dà ìmọ̀dẹ́gbẹ̀ jẹ́ àdí kó ìyàwó àdínì ńlá ẹ̀ jẹ́ látọ̀ àdínì jẹ́ làjí bára. ìjẹ́lẹ̀ kò a mẹ́ẹ̀má kó lè wà ní kìló kọ́wé ìdàjà jin bayani ya addini musulunci ya tawhidi lawa rububiyya dana uluhiyya dana asma wa sifati dana ibada shi dana zalunci ya ya shirka lugwa ya laifa lugwa ya boci lugwa ya lajiji lugwa ya shirka lugwa ya kura lugwa ya laifa lugwa ya kuti ibada da sai sai ya lugwa an ne ji sallo an ne ji azunyo kabuli dana ba ji dana me ba kuna da nan wa kauye yo ga babban kuma jinan a Allah ṣọ̀wá àdíkà ká èyí láti ìlú gbé asàfúnlá asàfúnlá ìdáàrí láti tí é gbẹ̀ntí àtọ́rì nga àtàbí ó lò wọn kàrí kú sáà láàrin ẹ̀lá rẹ̀ lọ́ta ga masu ba da jama da kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wuri wuri da ki ko da ga sun da yi la ta da wa jin godo jino ke ara ga ta ne to almajiran ci ne حديث أبي هريرة كيف في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده مش كتب يسمي راي مدقوبة لا يأخذ أحدكم حبله إذا لا يقوم لا tagbomula fayasta ti ba labari ojú di bẹ́tí bọ̀ ojú láwọn lóòótọ́ àgbòmúgbò fayasta sọ dẹ́kun bí a náà sì kẹrù lọ mínà yà kí àrùn tí lọ́fẹ̀ẹ́ sọ́lọ́ ọ̀sà ọmọ náà rú gbogbo ní ẹkùn tó jí ní oúnjẹ alẹ́ kẹrì yìí gan ní wọn àgàbẹ́ ẹgbẹ́ sà yìí ń gbàgbọ́ káàtó pàdé táyà ń gbàgbà yìí wọ́n á bọ́ alẹ́ àwọn ọdún. àdínsọ ìmúsùlùmí gbáde gbá àdínsọ àṣẹlẹm gan láàyè ọdún àádùkù ẹsùn ní kí mí ní ẹgbó faya ulu tira lajigo faya tafiba wujudu batima ala zari wujudu ta zuwo faya bi wa yastagni bi anin nafi ngo le wutula wutula luluji sadaka wutulu je kuje daga ba itajo khairun law ma yasala rajula atawa mana awudi alkhairi gan ne wa da bayan da zaji ayi kin bune wala de to ne yana le to da nan to wala mun de kin bune yanzu suna da gole to gole ba اليد اليا خير من اليد السفلى يقول على الدفتون وجاء الخير يقول على الدان كمبني يقول على الدفتون يلا على التورانا يقول على مدى كمبني يزيو سنة يقول يقول يا برا وابدأ بمن تعود wọ́n mẹ́gá àti ẹ̀tọ́ra ma wọ́gá àwúdú tí a máa ṣàfẹ́ sáàbí wọ́jẹ́ imi wọ́jẹ́ jí wọ́jẹ́ gbáàzùmà wọ́jẹ́ yàyà wọ́jẹ́ ẹmọ́njí gbọ́ wọ́jẹ́ tẹ́jì ìfìmọ́ wọ́gájẹ́ àlẹ́rẹ̀ ájú làwọn ti rẹ̀ ọ́tọ̀ ẹ̀bọ́ òun ti ti wọ́n jọ́rá rẹ̀ òun ni làwúrò rẹ̀ sai tuje zama lafiya sai tuje kaza sai tuje kaza alali mai rana wata ne wani wata abuwa musu je wa a abin da wa guda bi man ta mu ga nan ga ne responsibility ta ce rubu ko ya wo bukata yi na wa ga cha a ta bi za wucin ba ka da yin jiyo Allah ta mu dace ga alimamu muhammad ci bai ga wani an yakuza ترابا فيجعله في فيه خير الله منها يجعل في فيه ما عرم الله عليه يزول الله جكالو توسين وشوزو جي وجعله يجعله دوديان وتجعله جعله حديث يا زبير بن الأواني دقاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وده سيد البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هيا خذ هذا حكم حبل وفيأتيها بحزمة من الحطب على ظهره فيدي وفيكف الله بوجهه وخذ خير لهم يا يسأل الناس عطوه أو منقوه أزودوا لا يقول لا وجودوا باتشبه وتنو تزوه وتنلوكو وتوقع دبان بيزاجيبه ما وجع الخير يوغن وعداجين وعدبان وعدبان بيزاجين وغبا يوعبو على لا يوم so àríṣì dé tí ẹ bá rọ látẹ̀gbẹ̀ kan tí ó lè fi dángúrú yán gan hadisi ya muawiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam la talhaku la talhafu fil mas'ala e ga ga ba man yami yami yami yami yami fawallahi miji kudi ba surati la yasaluni ahadun minkum zan doro a dami ne bu na ga wa baya be wani na she an cha wani no ci be wani na fatukhraju lahu mas'alatahu minni shay'an wa ana lahu kare kebo ya zama badana na wani mitin layin da cin wa mitin lallan yi mafa bi na mi ga yi na kebo ya je wa gan ba la ila mitin na wani sai ba ruku lawo fi ma a sai tuwo da mi ga da ran sai ja Allah barka da wani ko da ko gan hadisiya aku bin malik lashiyayi ashiyayi ga ya zagutuwa ne ko za zagutuwa ta ko za zagutuwa ba a cikin mubaya ya nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin anabi a ji mubaya ya wai anabi ta wuta a rato anabi ki ya ji mubaya ya wace mu anabi ga ji mubaya ya min an ta ta'budu Allah wa la tushriku bi a ne ya ji wuta ya Allah mai la zuwa ku ba shi mu wajen tawi da gari wa salawatul khams ya e mai la sallahu ta ko gina subhanahu wa da magari sha وتطيعوا الله يا ملاب يتسوشي وأصر كلمة خفية أنه يتسوى كلمة يتسوى أنه يتسوى بيك ولا تسألوا الناس شيئا ما كان يبقى يدو ذاجمه فلقد رأيت بعض أولئك نفر يسكت صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناله إياه ganin da zaje jari su a sannan ga gani a yana ko eh ji za ku ta ta ba ta to bula lau da lafiya tun daga yanzu ciwo ba ga za su rubu wa wajen cutu da lai saboda ja ni ne na ji mu ba ya ji gidan ku ji la ta tsallu na ta shi a aiga bai mu da lore so ku je ku hadisi da danguru ẹ̀tíyẹ́ kí ibò tó ẹ̀tíyẹ́ ẹ̀bàjá hadith ne a yanzu na amuru gazaba gina ci ba a nufi sa'a sallam ci bayan da ni ga shayu a lauya na muna ma da ya daga ma mashahadun iladi ya tsala wushe a ya tsala wushe a ban jo ruwa ne jiwa da bayan da zan ciya da wawun da ne ga insha Allah ta'ala ta shi da hadisi ne dabe kiyan bara shi wani gudu jiyo gudu wo do hadisi ke ke kiyan da wuce amma ye ne ye ne ye e ne

ẹga lulu ìdajì bára gbámú zàlẹ́yìn dúdú bí zàlẹ́yìn dúdú wúkú zàlẹ́yìn dúdú dé dẹ̀rẹ́jì zàlẹ́yìn kẹfẹ́ wúwo ẹ̀sọ́ lóńdò zàlẹ́yìn tí wọ́n yú zàlẹ́ kata ti yú zàlẹ́ kẹfẹ́ ti yú wọ́n lè yẹn náà zùn bùkátà o nana wọn àlàwọ̀ na ẹ̀ rà tùnánù yẹ jì omi òwú ẹ oríje wàá jí ojú wíbì wàá jí kọ́ olúfúlá wàá jí náà jí lọ́gbọ́ ẹ náà wàá kọ́ ojí ojí kọ̀ǹpútà wàá jí omi táìsì jí wàá náà lé zahiri náà tó ń gbọ́ ẹ̀ tó ojú záà dẹ̀ tó láìrí náà dàbáyé nǹkan ṣọ́ọ̀bù nǹkagbó abèké gẹ́gẹ́ ìgbèjì àrùn dẹ́gbọ́ ìwú ìbàlẹ̀ lẹ́yìn lẹ́jọ àná àbáwọ̀ ṣe náà àlẹ́ yìí ní pátá yi ne nílé ẹ̀kọ́ lè yà a sọ ìwé ne bára dé náà zandoro mu ce kada su responsibility na satin gona baba yóò fi zo sàátì ní e yìí. ẹ jíwèé yàwó fi wọ́n provision kan náà fún ẹyú kó gá ló mẹ́kántà fẹ́ẹ̀dà jẹ́ ń tì í mẹ́kántà bara fẹ́ẹ̀dà jí bára gún mẹ́kántà ló méjì kà fún ọmọ. ẹgbẹ́ náà ń lẹ́jì an á ci án lọ sí ìlẹ́yẹlẹ tí wọ́n tún lè ti lé dèdè. mission gami ya ni wa ngon ya yi udon ko bára di mini system yẹ kàtí gbúdọ̀ mọ́tún tó lè dúró ní oṣù òkú jù yóò sọ pé kàtó. kí mo dá tó ti lè ti gbẹdọ̀ wọn. kúlé tó tẹ̀jẹ̀ dúrà lókun kó àlébí yẹn ná ìwọ̀ yìí tí ó lé mini ẹni tí ẹ̀ dẹ́gbọ́ bí ná talauta agbẹ̀tọ̀ gẹ́ nàìjíríà káàgá jẹ́tọ̀ makanta yi méjì dáná lẹ́tọ̀ ẹ̀ yírí méjì sí náà zai ce ta ji farle a duk da nonon sun ji cewa jan taimako ko kayawa jan taimako e ko? jan taimako in e ka ga a ji to ka don so a ce su to ka don kò lámì dáa gbẹ̀dọ̀ tó a gájú ba lẹ́yìn náà wheelbarrow ìwàṣúwó machine ìwàṣúwó kí ní gbé tí kò professional activity fún ẹ̀ṣù àjúwó wà á fa jíjí náà zàníjà àdájí kí náà wà á jí méjì kú wà á yà sílẹ̀ mi méjì àfẹ́ ìgbé kàtúndúré àfẹ́ ìgbé méjìlẹ̀ yà ní yàgò bàgà àjẹ sílẹ̀ àti tàbí náà àjí kí náà wà bá àdájọ́ bá rà mí méjì pátá ní ìgbòyìn yìí mai ke ne ce bai ne ba ta nan zalunci haka zalunci wa lani a tiya ya ji bani ko a tiya ya ji ya ji a eh, grant ya amnesty ku ga agogo a rama ji ku ga agogo ci ba kazo kasani to ga to bara ne ba to ke nan munan matsobi talauta gagan talauta jikiyo wa gagan adalci madabuwa e za e ta nan ẹ̀yìn tó yìnà mọ́ta yìí kọ́ ìwọ́n ní ìlú ti dá àgùtò àti àkẹta àgùtò àti lẹ́gbẹ̀ẹ́ àti tàbí mọ́ta yìí lẹ́yìn jìjì kẹza kẹza tufuwa waji, duk ya ce da na nairin doro bai sirafi ba ni da da dama sai da makwabcin da kuma da nera, shi nun gashi naira shi nun gashi kamula ne shi ne kino ne ka bukata kuya kuya makwabcin da madana kayan gomba yin babara ga alada shi ya ga Allah ya wa da wako yi wazo yi insha Allah ta'ala ma ne wa kan rayuwa da mu wa ne ganyen nan ne ko sai dinkin fitina ne mu fitina ne ke mu dan gune ke ne mu nan mini ci ci mu da dauke ne da shi shi in tana ko ba rufi in kuma je wani ga wani bukanta na inda suna ya ko ko ìwọ́sí ìwé pọ́lúdé tó mẹ́kàntà ya wọ́n tó kààdù ọ̀tọ́ jí da skúlkì zúgbẹ̀tí ló jí bàtà pọ́lúdé lówó gáàdù lọ gbogbo láti tó sàtíkẹ̀ẹ́tì wá bàná wà bàbá yíyú kúdé màṣín kúdé mọ́tà kúdé ẹ̀yìn bàyìrì ń lè ṣe gúbà gúta gúni gútúngàgà tí fògbèjà na méjì cin gani ya wani kada ya gan kai gaskiya wani mota ka zai zauna ya wuri ga kwa jaji wuri wani ka zai zauna ka zaga ji wuri dole kai shi ya zai nin nin nin zai gide gide gide gide wa zai tuma sai to kai gaskiya ni ta ya ne ya Allah eh, ya sai ta da so reaction yana naji yi ga ga da alaka ji ga su ya bayyana wa ji damuwa ya gwani wuje mi ci wa ta rawa mi ci wa ta ga ruwa mi dana wuje mota ji wa ta ga ko su mota ma wuje ga ka zai ja ya a ji da wuje ji wa talaucin ga da zo ke yin average man Nigeria ga shishi a tagan wajeji wajeji waje ci waje kafin waje baleji gurgurbe medical care waje kawai zai dubu ashirin da dubu goma za a kuma jira yau ma da ina ta ajin ga wani amma wasu shi kun je ji yau magan da ya wata tosolo tana da zama fiye ne biya ǹjẹ́ tẹ̀mí ní gbẹ̀gbẹ́ ó ara láti lágẹ̀dẹ̀ aláti lágẹ̀dẹ̀ aláti ló tẹ̀lé ká. Òjá ma arúgbó ìgbé mèjọ, ẹ̀rọ ọ̀tọ́ aláàtì lè bá kí àmàlá ni à, àmàlá ilẹ̀ náà di wíkẹ̀ndì, ìkẹ̀lú mọ̀kẹ́ ìkànnà. Ìgbésí ń já kẹ̀lá ìjẹ̀bẹ́ jẹ́ lára ògbó kíkọ̀ ìdé ìjọ náà yé, ìgbà tẹ́gbà ìmà ní òun wọlé orí. Ugọ́ni, ẹnà mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́n náà. dukiya da ne gire ware inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anani dukiya dukiya ne gire ya alushi ba kada ne ga ni alushi ke ni mu ko ba ba ki illa ne ge no ke ne generation illa ne ge ni o ge ne generation federal illa ne ge no ke ne generation authority ó tẹ́lẹ̀ generate lọ custom duties lọ custom service ó tẹ́lẹ̀ generate lọ ẹwẹ́ ká sẹ́tò wíjáde káwọn ní ọdún wọn àbẹ̀ dúró nàìjíríà aláàláwà tó kú gbé lẹ́yìn ìwọ̀n ìpínlẹ̀ àti àbàdáyán mineral resources lójú yá àti àbàdáyán private sector yá àti àbàdáyán kẹlákẹlá àmọ́ báwọn ní sáyẹn ní báwọn ní gẹ́gẹ́ náà ńgá lá ní ilé iṣẹ́ sọ́nù. ìmọ̀ọ́nì jẹ́ kàtúntì bá lóore alákan wáyà rẹ̀ kó gbàgbọ́ sọ́mọdé alẹ́ gẹ́gẹ́ oúnjẹ kàtúntì alẹ́ àwọn fẹ̀kẹ́sìnà institution ló ti gbé ṣe àti àjẹpọ̀ ọmọ kó gbàgbọ́ ká gbogbo àwọn dada àwọn dada àjùnà àjùnà gbàgbọ́ kẹsàn-án kó ìkọ́ṣe lẹ́gbẹ̀rẹ̀ àbálàsì a Arewa Nigeria as normal ɗan Arewa ku yi kyanci, ku yi nuke, ku yi kambari, ku yi fulani, ku yi kaza-kaza, ne je ciwo the respect your only entry is natural enough. àtìọ̀gá ló dáná àtìlọ́ tó ẹgbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ yóò ti lè tẹ́lá káyé èjì tuntun kó ẹ ko sọ́n kó kó ẹ wata dà tí ó wọ́n tàdó kó ẹ gbọ́dọ̀ ojú sóun yà gbọ́dọ̀ tó gẹ̀ yà ni bàgbọ́ tí o zọ́ àlù tí méjì ti faru ayé ìbá nítorí kàná o. Nyana yes ale ka wugo yi ji zalu yi ji adalci zalu ti ya a duk kutuna la munajirin dun zai ji adalci da ta ce min da na su daga hakkin fa'al biyar wa ta tuni Allah ya kuma duk kuci da ke ji adalci ce ce wa ga ji adalci a rifa sun nasta ba to billu bala billu bala billa inna billu ga mutu a ba da wuce ya ku shi wuri fa wuri fa wuri a larabci ce ce fulani ba ta ga su wuri ci nan za mu fara imamun adil ne shi ne ji adalci wato shi ga shi da adalci nufa amma ta yi shekul islam ne zai ya ce ci a wajen na fakar ya karshen ne ya amma ta yi maksadin ala maksadin amma a ga lattala na sana'an na bi sana'an ne e koye wawan na bi e koye ne min sana'atin min ya sana'an na au tijaratin ko mawace aw binayatin ko mai batu aw hirasatin ko mai nunu aw gairi zalika ko da shi hace gana fa hadha yaktalif bi ikhtilafi bi ikhtilafi nasi nan na uje rike tsakani zuwa ولا له في ذلك شأن آمن متي دوري نتيجة جنرال اتنين وشونا واللي يا ويسي كسو بيري لكارو لكيو وكيا وكيا وكيا يا كانو ويسي كسو مي وكيا آمو غنن سراجي كمزون وكيا لكن أما إذا أن للإنسان جهات جهات فليتخذ الله تعالى sai zaga bai shi yuti le ga fiskan sana'a kaza ko ya kaza ga wani le ga jiwo ajiwo wai saga sai ce na tunu fi an istikharatan mutalaqatu am muallim alkhair sallallahu alaihi wasallam etiya etsawana go daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wani fa inna fi amiyat barakati ma la yuhasu bihi e bone zuwa tayi wuce da albarka na waye make jana su ma mata ya tsara na hu ya zama gaji zuwa shudu tun biyar ce ya faru ne wala ya takallafu gairahu wala ya takallafu gairahu ya zamu gada ji minu faka ga wada jinyoci ma illa ya kuna minu karahatan karahatu shar'iyya inda goyon mutu na ga shari'a ga da annabi na alai bana sulahi bandoci kafin bandoci makari injo zandoci ebutu zandoci wacucewo zandoci dabukawo zandoci ma emuwo wane ganye na shi ba ta a rubutar suna a nan sunini na shi wannan gaggan na gbaɗi ne a ga general rumu cici cikin rabu salaf wa kuta al'irabu kula yau ko a mashurin da hassan ali salman kuma kani ta shi ne ce ce na giganin sina'a na giganin sina'a na giganin ko jira na ko amma lokacin dangu na riga ya labure su yadda wacce bani na amma ya mutum ya ga zuwa ni da bude kasa shigar da shigar da shigar da fata ita a biyan man shi ga su mu sai ya ga sanaya kazan da shi da wiki ne jiri biyu sanaya kaza da shi da ciwoci ne jiri biyu sanaya kazan shi ma yushi shigar da yi da bani shi abin jiri ba wani shiga ba da na sanayar kafafu da sanayar hijiyoyi da sanayar hulumai àti lu ìjọ ìyàgẹ́ ní àwọn ti bá tẹ̀sí mẹ́rin ara dùn náà tó yìí náà ń ra amma ka abin da ga da yake a riga ta jiro ni ga da nan zuwa jiji da ga su ko tuna wallahi wala ga amma kai da gashi shi wani ga to na yi ka zauna jiwu in ma kafinta in ma makaniki in ma welda in ma batu in ma wucici in ma kaza kaza in ma ebanu ko ko yanzu mu bere ga ta gane na rubin waya sabe to shi ga ga ja na kai na to shi ju fade mu ci mu ci ne ki to wa ju mu tu da ju mu da mage ji wa ni inda gwaye na to shi inda gwaye na musu ji ga kana na ga ga wa to wace ci alan yi gudu na bawa ku su ga su ko ne ku su ga yara mu ko ku su ga yara mu ko shi su ga yara mu ko ti su ga yara mu wíwú ẹgbẹ́ wíwú ìdíbàjà ọ̀la wíwú ọ̀tọ́ àràmù mẹ́ni tẹ̀rùwìn ọjọ́ àràmù tokotin ọjọ́ àràmù tọ́fẹ́ ìjùmọ̀ tí èkú bèèrè ní àtòtò yìí náà síkè yíyíyíyé ngani da wa ga wasu ce wala wasu kina ji wucewoyi Allah kiyaye mu so ba ne ga wani ga wuce jani so ba tausi ne daga bayan sai cogon ce wace fujiye wani amma ga dajiye ne musun jalashi a ramu ne ga da kungiyar mu da bada ce ta gebomi ko ɗaya na wajiya ne ga da kun su mai ne ga za ta bi ma ne tsaye duka ne wajiya ne ga kun ya ta ne ya wa shani na mai muna da idan lafi ba duk wala bai ba sa she ga she ta kenan ya ji a shani nomo ne shiga wa jo ko ma ku ka yi music ji ma ka fe ne ja ji na ne ku o ma do ku ku ba ta ra mu ju ba ne bai ragan ne ji wo jo ba barka da ce ji ne ji ce albarku da induru da yajin so insha Allah ta'ala ya ne ba ba ga kato a yi ni da no ni hauli Allah ya wuce kato da ci gaba da su ba ne ya bi daidai na ce sha da duya bana mai ga ci na ce shi fabi da ji makanta shi ga gayyo da ji karambani ji wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika

lokacin da ya sada ne a mahaifi gani kanin da ne fa zai zami kano alin man dai da ga yasin ya sai a ɗaya bagya amma ya zage ya zai yanzu ba bayan wa ne ga mini ne da Allah da ci bai na yanzu wa na ya bi ma na yanzu bai kullu dulu ya ke sai ci musulman gusun juwa ni ma na ya koyan ba na wada sai mutum ya zuta makon tudi da ki bayan zikina amma duk da haka dai wale mun ke lagabe ya zuga lugwa rayuwa yi ba ta yi dukiya san wa don wuce damuwa don gani da nuna ma gida da alikiya ne wani amma suna ne ga yi nan na rawangi ewo ewo ewo ewo ewo aga ya zai wa waya wasu a ne na mutu a kowace da mutu kun da wa yi jina ma ga wuka ga wuce ko a su yi ne bai a yawa ina ina mu zuwa je wa in ne ma yin da ya wani da yin majo ta Allah kina ina ta go ka zo musu niya ke yo wata ilimi to a yawa a a da zogan yi ilimi ne zogan la ke yo e, rayuwa ke bayinu mun na daga e san mun wa zo mu mun wa ne ga ilimi ne mu da zuwa ilimi kabu ta tiki go waza ya duki ya bula ilimin nan ga ya wato da ke yau ken da na waje ya ta dika tattata su ya duki ya wato bina kuma yanzu na duki ya yau maje ilimi a na ga duki na da ku kan yau fa ma wuri ken da ya gaba wuna wa lulu ta ci ken da sai ci wa duniya ma le ga mun da kai ken da sai ci wa duniya dole su ga da makanta da wa ilimi wannan ne ga ilimi da ne da ilimi na a ga yi ne su da sai ci gana كن سيد نصر الدكتور هنا إنما يخشى الله من عباده أقول الله عليه هنا دول يوم يميكي بوكي هو إذ بذا يعيد يكبني تتكيبه تتيه وين زيا دوتو عليه هنا دوتي أنا يوضع جوبا تدعنا كمو تتجيو ìṣẹ̀dá bọ́mọ àti ìkẹrùn rọ agbèbàndóró náà wà lọ́nà àmọ́ yẹn dóró ẹni ìdàgá àti ìjọ pátá níbi màá ní ẹni ìdàgá ìwọ́ ọ̀gá ìjọ pátá níbi wọ́n bá ti ọgbọ́n ni alikiyan maza yi da wale ga alkhairu da ciku su gwalle ga nono wale ga abu ya saka da biro da ga wala tazun alama fata ha. idza ma anta fi ukhra ka fusta walaysa bima fi ma min ta min ha. Min al-fani idza baqi hurita alayka ga in rati da mai jona wa ke ho wa wani wa mota wa kaza wala ja gaji damuwa mai na diga to mai jona gaji amma tuka na zuwa da tun ya likiyami na mace to yi yo ga ga yi dena ni na mai daga ake da yonye dukiya irin dorowa ikin da manin yana na dukiya na. ene ba da yi ba ta na waga je zo man ga laisa bi na fi wuce amfanin dowa matuka zai ganya da kiyami to horin ta wula aka wada ko a ne ga gan a ga wace dukiya yi yo amma yi na jirge ne ga zan da wani wai ne wuce yin da yi bana alkiyami duk suna wuce kake yi da na jirge no don doro da zai waza yi ki fata na sai tudu ta taliya ki ke yi aljanna kabo ya je gaji damuwa ma wajen tó sai ci kuma loba su ci da iko sai ci wa daga zan a wabe da ajiyar rabo in ba je kwana da kiyar mai gulwa ne da kin da mai zube da gawa shafin kana fi duniya hakiran a wakana sha'uga wa shafin kana fi duniya hakiran bitilka yau mi yi zan tilka lami wani ga efo algeza dabo yi wa ngali ya ga baban je liya mai efo algeza ne ga ya damu ci gagan daga je liya guyin da amma yubawu sai on manzilatan da manzilatan mujibul kirami walai da irin ga da daraja ne da lakin da so da ci ga laji adda yi duro kan dun gona walai nan da ci to ga ginga litafi kaza wullu makanta mu dun ga ji litafi na an kan da namo lalala na ga litafi wa to sai shi ku sai ga da 2005 3000 waje amma mu ga littafi ne kuke 500 naira na wudi wurin ga shi littafi na ga kawo makanta do a month no n'a ko wala na ko 8000 to ka da da mu ya mu an da ya ka no shi shifi da kan ga jibana ke ne ta mun gani to ne gaskiya da duban duba rayuwa yanzu ta yi a ban zama ji kokari nan da ta shigo ma to ma to khadimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah wale da sai ki gudu sai kai yanzu da ba a gudu ko sai ki alkhairi wa amma do no ya ja ba ni ba ta ne ba ba ni rabu akon da ba ja da ba ina a ko a kana yawo ne da bin ba la kwa ji alai wallahi yau ne fata ga babu ne yi wannan ba ta ji yuji amma wani da yanzu ko galla shi ne ya alkhairi ya tita ta wannan na ya waye lulu bin na ni ba mu sai tulu bi da kirki ba da kiyami sai ci mulan da mi za da kirki ba in ba ji ba da kiyami na mulan yi da mun da nake ba ka amma mun sa kulatu mawazinu fa huwa fi ishatin radiya an ga da mun da nake fa amma mun khafat mawazinu fa ummuhu hawiya fitu gulfa ne ya ce da in sha Allah ya ga da wuce da gẹ́gẹ́ bí náà. Aleyküm selam. Ben Roman asba, zane ga cin ba, ko zane ga ce

da ya atabu ɗanin masu ya cake gina ɗanin mazawa cake gina ya cake yi ganu walam a ce mina duniya yi lama ku ci ba da wuri kuma a da yin dore shi kuwa sai da ce shiga kafin ruwa a gina bi ma'ana wala ne ke gona wala ne ta yi kiri kuwa domin a zuwa wala shiratu akbaru hammihi wani maga sai yanayi damu kan zo da kim na wani daji da alikiya mi ci da aljanna na jama'a Allah wa lai sham da wuce ci ga gudu na so ci hukku da wani magushe wajen ala zina wa fi kalbihi sai shi mega ku ku gela na ya gbe za wuce wa ta tu duniya jama'a da su za wuce wa yi ara ga mutum ka za wuce su bai ga wannan su jabira tun za wuce ká ìjọ tó ẹ̀kún wọn ló bá ìyàdà tún ayọ́ òjò ìgbà àdìwàlẹ́kùn tẹ́lá لا ادعاء من ذلك إني أمر المؤمنين إخوة فأصلهم بين أخوتهم

dalilin nan ma wani jabe da la'ayi su ju jabe ga hukana ya gona ki asibiti ɗaya wa su nan mun yi da ake kasu ko a ta na ki asibiti ke na ya misali yanzu lati kawai ki ci gaba da tunan ne wa ki yayin sun sunan ciwo da fa a ta tafiya da kimi ne yana zaba ya ga yadda ne ba a ma wuce na daga nan wani da raya wula ya isha da duka ya kiyaye na gai da gidi wuce ga ci ga gani amma alaikun sara Thank you. والرزق في غشاوته الجميل Tẹ́ta? Tẹ́ta azìkí ní azìkí náà ń yí tẹ́tù provide you gan ẹnẹ́wàá dé ìjọ onígbẹ́ná fún ìfún ọlá dí à. sai ta mutu ciyawai ɗaya eh, ba ci ganci zugun sai ci be oke ya provide yawe jikini lọ́wọ́ dígbẹ̀ já ní ẹni mi gẹ̀rẹ́ wẹ̀ gan. Ìjọba

gbàlẹ́gbẹ́ wa gan òun jẹra ipá lónìí tó ìrajà òtú bí gbàlẹ́gbẹ́ wa gan tó ètò jípa gbójú ìtú ìyàwó náà gbàwó tó fún bí òtí tó bá ní daga ne funa zandoro a jina biya jiki na waje ne na ce cuka ni na zane ga ko ó ní láwù yìí point of ẹnu ìlàmínà so ọ̀lẹ́ gama jijin bayani kí ẹ gannan ẹnẹ jimá gannan àgán ráyẹ gúbà aládó àgán nìyí kàwọ́gá àdé lítà sí lè dẹ̀gbọ́ pẹ̀lú àyíká yóò ní ǹgá àdé wọn àdé sọ́pà lórí màá fún yóò ní ǹgá àdé à ẹgbẹ́ lè fà á ní nà àdé jẹ́ ta àdé àti àti lè pàtàkùn kábàdé màá fún yóò ye ba ti ga juzugu aga e ya go ga ka ruwa le ya go ci wa de ko wa e ya go wa ka wa le ya go ci wa de ko amma ce ci ga albarka la da mu ya na ko tuno je lu ya ya go ci ya gari ji ma yi da da go ci ga ya go hmm? Allah èlé máa mú daga náà mọ́lára ìnílò kíra ìrìnzó ẹ̀hẹ́ tó ti gọ́bí àlẹ́ ìrìn lálùgbò ẹ̀lú fẹ́tù tó mẹ́jọ àfẹ́jọ ohun àfẹ́jọ tó wà ìbìrì gẹ̀kọ́ ọ̀gá ajé ajèlí àfẹ́jẹ́ fún ẹjọ́ àgẹ̀gán ìlọ́gbọ̀nà àmẹ́fún fún ìgbóhùn jùlọ ẹgbẹ́kánu ọ̀tọ̀ láwárá daga hannu an dole ku insha Allah ta hada ka haɗu ya ji ba bani ga jeje na ce ci hana duya bani ga cimci ko ci haji kuskure na bani ne wa mina shaitan والله ورسوله بريء كل الآن من الخطأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عبدك لك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته